¡Vamos! تقل لهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما نعم واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفوراً صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسعة العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالراجه من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل واجعلنا خير أمة أكرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا همة الإسلام وحراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بتهية الإسلامية الكريمة الفضيلة tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya a cikin wannan gari na malumfashi ga mutane an haɗu an cika kowa da ƙyar yake numfashi a kuma cikin wannan jiha ta katsina jihar gwagwarmaya da jihadi da tabbatar da sunna kuma wato wa'azin malumfashi wa'azi ne na ƙasa ya wuce wa'azi na jiha kana ma iya cewa wa'azi ne na afirka domin duk sanda kungiyar izala ta shirya za ta yi wa'azi idan har shek yakubu musa hassan suna ya zo to wa'azi ya rike ya kuma na afirka gaba daya <laughs> a takbir <laughs> kun ba sai kun kawo agaji wannan dami kirfa da ku yayi nauyi ai za mu zo ai ba shi za bari da ku ba ai eh, wata wajen abun ganin shirin ne da suka yi suka lallata wato masu shirye shirya speaker akwai yan turi a ciki <laughs> yanzu professional suka zo suka kara shawara haka ne ya fata muna nuna abubuwa sun fara ɗaukar saiti yanzu wa'azi kuma ya yi albarka kwarai da gaske domin bayan wa'azi ga kuma aiki na alkhairi da malam ya kaddamar wato wanda ya zo wajen wannan wa'azi yau kun ga ya haɗa aikin hajji da umra kenan Allah ya bada ikon kammala wannan aiki yan uwa musulmi duk wanda ya kira ka kai aikin alkhairi yana kaunar ka ne wanda baya kaunar ka ba zai kira ka kai aikin addini ba kun ga lokacin da za a gina ɗakin ka'aba ubangiji sai kalli mutanen duniya gaba ɗaya a daidai wannan lokacin sai ya ga wanda ya fi ƙauna shine annabi ibrahim alaihi salam domin shi annabi ibrahim wato khalil ne na ubangiji akwai soyayya ta musamman ta ƙololuwa tsakaninsa da allah maɗaukakin sarki to da Allah madaukin sarki ya ga a duniya ba wanda yake kauna kamar annabi Ibrahim sai Allah ya ce wa annabi Ibrahim ya zo ya gina masa ɗaki to lokacin da Allah ya ba annabi Ibrahim umarni ya gina wannan ɗaki Ubangiji ya ba annabi Ibrahim wannan assignment din. Shi kuma annabi Ibrahim aikin ba zai iya yi shi kaɗai ba sai ya kira wani ya taya shi. To sai ga wa ya kamata ya kira ya taya shi wannan aiki na gina ɗakin Ka'aba. Shi ma sai ya duba a duniya gaba ɗaya wa ya fi so. Sai annabi Ibrahim ya ga gaba ɗaya faɗin duniya ba wanda yake ƙauna kamar ɗansa na cikinsa annabi Ismail. Sai annabi Ibrahim sai ya ce to a matsayinka na wanda kai na fi ƙauna zo ka taya ni wannan aiki. sai ya zama aikin mutane biyu ne suke yin sa wanda Allah ya fi da kuma wanda annabi Ibrahim ya fi ya zama dawa dawa kenan da annabi Ibrahim da annabi Ismail shi yasa sai Allah ya ce wa iz yarfa'u wa iz yarfa'u ibrahimu alqawa'ida min albayt wa isma'ilu rabbana taqabbal min منا أه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتكجي وانا أبو إذن نباين الله مدوك كنسركي yayin da annabi Ibrahim da annabi Ismail suka zo suka tona foundation na gina ɗakin Kaba suna ɗauko tubali da ka suna kawowa suna sa diga suna tona ƙasa domin sa foundation ne. suka faro ginin daga ƙasa suka ɗago foundation ɗin ya sama ku saurara ku je suna wannan aiki na alkhairi kuma addu'a suke yi Allah ne ya sa su kuma suka ansa kiran Allah amma duk da haka kuma suna roƙon Allah suna rabbana taqabbal minna ya Allah ka ji tausayin mu ka karba mana innaka antas samiul alim lalle kai mai ji ne kuma kai masani ne suna yi wa Allah ibada kuma suna ƙara kankan da kai da tawali'u suna lallashin Allah ya karɓa. saboda sun girman Allah madaukakin sarki mu ne za mu yi wa Allah aiki aikin da bai taka kara ya karya ba in ba sa'a ba sai mu sake dawowa mu yi wa Allah bita da kullu mu yi masa gori mu yi wa addinin gori mu yi wa sunnar gori a bita dan taimakon da muka bada bai taka kara ya karya ba Allah ka gafarta mana Allah ka gyara zuciyoyinmu da ƙarfin Allah wannan makaranta da masallaci da aka sa gaba za a gina su ‘yan uwa musulmai unwan da aka umarce ni da ne magana da shi a wannan taro shi ne babban matsalar da ta riƙe wa duniya wuya a halin yanzu take ci wa duniya tuwo a ƙwarya ita ce matsala ta cutar ƙanjamau a takbir kuma kuka wanda ya iso bane a takbir Allahu akbar eh, malam kabir yana bayanin yadda aka fara asasa ginin ka'aba ana yi ana addu'a can kuma <laughs> babban bakon mu alhaji garba yaro yana cewa to shi yake son ya fara a takbir daddar allah subhanahu wata'ala zai bude aikin da fara gina azuzuwa biyu har ya kai su a inda daga nan sai ya rufe shi kadai shi kadai to muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya musu sakayya ta alkhairi kuma Allah ya ƙara mana ire-iren su kuma wannan ba yana nufin kai da zaka bada kaɗan kuma ka noke ba sannan muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ba shi ikon da idan an kai wannan lokacin ko wurin eh. zai yi irin abin da ya yi a masallacin juma'a jagora ya kai ma Allah saka maka da alkhairi shi kuma Allah ya bashi ikon yi kuma ya sa masa a cikin mizani kamar yadda na ambata matsalar cutar kanjamau wacce take ta kanjamawa da mutane lahira a halin yanzu matsala ce da ba Najeriya kawai ba duniya wato gaba ɗayanta yanzu cutar kanjamau ta zama matsalarta kuma abin da yake tada hankali kwarai da gaske shine yadda cutar take karuwa tana ninninkuwa kuma karuwa da take yi tana karuwa da gaugawa gaugawa wacce ta wuce hankali domin da za ka shiga intanet ka yi browsing na website na hiv.com http www.hiv.com za ka ga abubuwan ban mamaki da za su da za su firgita ka su razana ka a 1997 an yi estimating akwai masu cutar kanjamau da suka kai mutum miliyan 30 a duniya amma a cikin shekara uku kawai zuwa 2000 shekara uku kawai da ana da mutane da suka kai miliyan 30.6 wato miliyan 30.6 a cikin shekara uku kawai sai ga masu cutar kanjamau ana adadin adadinsu ya kai mutum miliyan arba'in a duniya kenan a shekara uku kawai an samu ƙarin mutum miliyan tara da dubu ɗari hudu da suka kamu da ciwon ciwon ko ina yana zagayawa ko ina yana shiga yanzu abu har ya zama barazana kai ma da ba mazinacin ba idan za ka yi aure yanzu sai ka rasa ta ina za ka fara saboda yadda kanjamau ɗin ta riga ta ba wannan ya haifar mana da matsaloli da yawan gaske da zamu zo mu tattauna a kansu kamar matsaloli na yawan zawarawa da ake da su yanzu an kai matsayin da bazawara ta zama rijiya dubu wato rijiya gaba dubu kowa ya baki ya ba Allah idan za ka auri bazawara ga ta kamammiya baiwar Allah ta kwarai amma baka san halin da mijinta da ya sake ta yake da shi ba watakila ya tafi waje ya lakato ya lakata mata ita ma bata sani ba kai kuma idan ka matso za ka lakuta sai a lakuta da kai wannan ya sa zawarawa sun cika kasar har sai da za da su wani dan uwa wasu matasa da suke census a nan cikin garin Kano na zawarawa a anguwar fage kawai an samu akwai bazawara sama da guda dubu uku a anguwar fage kawai akwai mai shekara ɗaya rabanta da miji wata shekara biyu wata shekara uku wallahi akwai dan wanda nake magana da shi yace ya san wacce take shekara ta takwas rabanta da ta aure da sauran wasu social problems da yawan gaske wayanda zamu zo mu tattauna akan su to amma kamin mu tafi da nisa za mu kasa darasin zuwa kaman gaba guda hudu gaba ta farko menene ake cewa cutar kanjamau din karan kanta gaba ta biyu cutar kanjamau din ina aka yi kwanta aka kyankyashe har 'ya'yan suka fara shiga duniya gaba daya gaba ta uku wasu irin matsaloli ne cutar kanjamau din ta haifar wa duniya gaba daya halin yanzu gaba ta hudu wasu hanyoyi ne musulunci ya bayar na magance cutar kanjamau wanda in ana so a magance ta kuma za a magance ta idan gwamnatin najeriya ta shirya ga fili ga mai doki a jaraba idan ba a magance cutar kanjamau ba da ni da iri na iri na duk a kamo mu a bindige mu na ba da garanti akan wannan a dabbaka, a jarraba a gwada ana gwada su da karfin Allah maɗaukin sarki sai an ga bayanta. ‘yan wa musulmai ita cutar ƙanjamau ita ce wacce ake cewa HIV takan fara da HIV daga baya sai ta samu promotion sai ta koma abin da ake cewa AIDS Abun da ake cewa hiv wanda likitoci suka fassara shi wato da human immune virus wanda shine yake rikidewa sai ya koma aids wato abinda ake cewa wato aids ita ce cutar kwayoyin cutar wato hiv wayanda suka yi kwari suka ainihin yi ƙarfi suka koma cutar kanjamau ɗin lahira salamu alaikum kenan idan ya koma aid ya koma wato acquired immune deficiency syndrome wato kwayar cutar kanjamau da ta riƙa ke da ana iya ɗaukar ta tawi da yawa ya riga ya sanar da mu shekaru da yawa a ta ba da tabbacin Allah sai ya war manzo Allah sallallahu alaihi wa a buga a ga duniya da cututtukan da ba a san kansu ba to a tarihin duniya ba a taba samun lokacin da zina ta yawa ka zinace zinace a kasashen turai muke jin labarin shege sama da sau miliyan ɗaya a nan ne za mu ji an ce mana a kasa a kowane matarsa in kana so ka zo ka karɓe ta haya wanda ita matar ta iya aiki wannan a wannan ɗakin wannan a wannan matan su biyar sai a yi time table kamar yadda malamai kan shi ba shi sarki ya kare ma kwadago zina ko ba mu mamaya